إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 ga watan Jumadal Akhirah hijira shekara biyu wanda ya dace da uku ga watan biyu shekara ɗaya. a yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai cikin littafin mawata imam malik rahimahullah darasi na 67 insha Allah a darasi da ya gabata dai mun tsaya ƙarshen bayani na idan dukiya ta kai ukiya biyar azurwa kenan za a ba da rubul ushur na muka tsaya kenan karatunmu ne insha Allah za mu tashi ma ja fi sadaqatul baqar ma ja fi sadaqatul baqar abinda yazo na zakka kuma ta sadaqar saniya kayan nan a darasi da ya gabata na jiya wannan uwa ya mun tambayi ko maganar cewa kamar ya ji bayanin da muka yi na nisabi na zinariya ya ji an yi bayani kuma a wani wuri akan miliyan ɗaya da jika ɗari hudu da hamsin kuma mun ambaci miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai ina ga idan mun rike jiban bayanin kullum abin da nake bayani kudin ko farashin zinariya yakan saba yau zuwa gobe abinda kun ne magana jigo magana mu aji inda kake kun na ce ka tambayi farashin garamkin zinariya abinda aka ce ma kudin garamkin zinariya sai ka tambayi an aka gaya ma jika kaza ne wannan kudin za ka limuka ka iya sayan garam 85 na zinariya idan kudin da yake hannunka za ka iya sayan garam 85 na zinariya shi ne nisabin zafarka daga nan kuma illa masha Allah babu iyaka kenan naira ce dolar ne kasar da kake sabon yan waya kan yi misali wuri zuwa wuri yanzu misali misali yanzu a nan ɗan mai jika misali jika 500 mai hali ne a wani wuri da kai kudin haya wani kenan ya dace da wani wuri zuwa wuri misali yanzu cikin masu shawara mu ta hanyar abubuwan sadarwa daga cameroon yake mun tambaya ya yi ji a darasin jiya an yi maganar dinar gramkin dinar jika 20 ashirin daga shi da mahiyar da muka dauka nan ko to ce mu yanzu a cameroon gram ɗaya wani jika 30 hada wani abu wani jika 30 da bakwai mace 30 da wani abu yake tsuwa gina 30 da na wacce mu a yanzu ce gamin kamu kuma a nan jika 20 da yayi wa kin shi zama mun dauki tsaka tsake ne wannan tsaka tsake ne ko a kalla ne ma ba zai magana ka ga 30 da wani abu kaga kina abin ya huce mana mai mali ya kai kusan miliyan 2 ma 2 da rabi ta haka kenan mun ba da lissafi ne wanda farashin da muke da shi wala an wannan ne an kwanaki mun yi wannan bayani abin abin da muka bayani a 17 bakwai ne muka ce za a samu miliyan 1 da jika 445 ne ba da musamman ne ba kuma yanzu shi ne ba mu farashin nan da kwana uku na mai tambaya jiya ne ma yake mun farashin wanda na wani muku da jiya ne ke ga farashin wanda muka ɗauka a jiya ke ne kan yi sa'a ke kuma a takaice naira gare ka sefa gare ka dinar gare ka dolar gare ka duk abin da gare ka shi kurin sai ka ga kudinka ka tambaya kudin farashin garam kudin kudinka sun kai sayan wannan kuma daga nan shekara in ta zagayo ta same su da rai shi ne nisabin barka na kudi kenan kuma wannan shi zamanin zuwa yakan amma wannan garam mutum tamanin da garbe canzawa haka ne wannan awon shi kurin wannan haka ne abin da ke canzawa kudin shi ke canzawa sai kuma bayani da muka yi na darasi wancan na tabulo na farko da muka yi na magana raƙuma akwai kalma da yi bayanin ta ba wanda muka yi bayani raƙumi daga saba'in da shidda zuwa goma ya tara za ba tabi'an ne ku yan shekara biyu cikin ta uku kuma idan daga goma ya tara da ɗaya zuwa ɗari da ishirin za a ba da wani hekatan ya shekara uku cikin ta hudu guda biyu su yin hudu ba kenan daga ɗari daga goma tara da ɗaya raƙumi har zuwa ɗari da ishirin shi ne za a ba da ya shekara uku cikin ta hudu guda biyu kuma daga nan ne lissa yake rihewa daga ɗari da ishirin kuma abin da ya gaba sai a gama duka guda arba'in ya shekara biyu cikin ta uku duka hamsin duka uku cikin ta hudu shi kenan haka za a ta yi na mashallah yanzu kenan za mu tashi ma ja fi sadakatar bakar abinda ya zo a kan zakar shanu حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل لكن حديث في الصدق من غير إمام مالك abin da yake wannan ruwaya kamar tawus ke cewa mu'az bin jabal al-ansari ya amshi zakka min 30 baqaratan tabi'an daga dukkan saniya 30 ya amshi dan shekara daya da da ya cika daya shin tabi'a cika shekara daya ko da cika tabi'a a dukkan 30 dan shekara daya wa min 40 baqaratan musinna kuma an ya kai 40 zai ya amshi dan shekara biyu kenan dukkan 30 ya shekara daya dukkan 40 ya shekara biyu shikenan haka da yawan saka zaki abu so san kasar kala wa utiya bi ma dun zalika sai aka kano shi nan dun zalika shi muka bayani ja alwaqas alwaqas a cikin dabbobi yake da shi waqas abin da ke tsakanin wannan faralla zuwa wannan faralla misali mun ce raƙumi daga 25 za a ba da shekara daya cikin dabi ko har zuwa 35 haka za a bada miyau alwakas wannan karin daga 25 da 6 da 7 da 8 da tara talatin da har da biyar ta wajen goma sai kira alwakas to wannan wakas din da mun diba a can baya ai akwai maganar dukkan rakumi biyar labai karamar dabba to zai hika shi nan yanzu an ce za a ba da ya shekara daya tun daga 25 amma ba a ƙara komi har 36 to ina matsayin wannan na tsakan dabba kanana biyu za a bada kamacin su ko nawa za a bada to nan shari'a ta rango mai kansu shine alwaqas tsakanin wannan zuwa wannan wannan karin da aka aru ba ba da man gaba da komi ko nan rango mai ne aka yi abin ya karuwa ana ƙara rage abin da ake amsa shine to nan shine kenan aka zo da azmin jabal aka zo mai da kasa da kenan wannan na ka'idar 30 kin ko 40 kin sai 35 ko 36 ko 47 wanda bai kai ba nisabin wanda aka bai kai ba wannan yawan da aka wani sai fa aba an ya'khudha minhu shay'a sai mu'az yake amsar komai yace a ba zai amshi na bakan shi yace wala mu'asama min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ban ji ba annabi yace amshi na bakan shi hatta alqaw har gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu in tambaye shi yaya zan wannan matsayinsu ya ke matsayinsu ya ce fatuwafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula an yi kadu ma'ar aljabal sai alawa mazan ala cikawa ka haimu alifin jabal ne wannan a masala bangaren sanadin hadisin wani yana da rauni amma zaman da cikin ruwan gari da zabanin rahimahullah ya yi magana kan wannan hadisi na mu'az cewa ko da wannan isnadin bai inganta zuwa ga mu'az ba marfu'in nashi ya tabbata kamar sun sunan tirmidhi sunan ibn majah ba ta tabbata da riwaya ta tabbata akwai hadisi shawahid amma abin da yake da shawahid maganar mu'az da ya je yaman annabi ya maka wannan amsar zakka a dukkan saniya talatin ya amshi shekara ɗaya ɗan shekara ɗaya a dukkan hamsin ya amshi shekara biyu wannan ya tabbata ta hanyoyi daban-daban wani imam turmuzi ya rubuta ibn maja kene ruwaya ta tabbata ta wata hanya daban wannan sanadin shi ne ke magana rauni wannan sanadin cewa manzo Allah kaza kaza da yazo da tabbatar karin bayanin babu shi a can amma dai maganar mu'az tabbas ya amshi wannan ka'ida da dukkan saniya talatin ɗan shekara ɗaya dukkan hamsin ɗan shekara biyu wannan ya tabbata ta daban mana labarin da saura ba wata madogara da aka kawo kan tabbatar shi illa kuma ya tabbata hatta ina ga Imam Ahmad haka cikin sura sai albani cikin sura sai albani ya kawo ruwaya da cewa ta rana iya cikin abin da manzon ba labarin raso shi ya ki Mu'adh ibn Jabal a wannan shekar Allah mai cika kai Mu'adh da yi yake ya Mu'adh magana cewa ya Mu'adh innaka asa Allah talqani ba'da ami hada sai jamshi to la'allaka an tamur bi masjidi hada wa qabri zai yake shi ya ce ma'az yakan yi wa daga wani ba mu ƙara gamuwa daga bana kuma zai ake shi ne wajen aiki zama yaman iyawa baka ba mu ƙara gamuwa da kai ce iyayewa za ka zo ka wuce ta kabari na kuma salaci na ka zo bana nan kenan kuma ta bana ya tabbata haka nan aka yi ma'az ka hanyar zawar allah ba mu zana cikawa da bayan wani ya tabbata yanzu dai a nan kurin za mu ɗauki maganar cewa wadda da mun yi a kanta kurin duk a saniya talatin ɗin shekara ɗaya dukkan arba'in ɗin shekara biyu shi kenan yanzu za mu shiga za mu shiga bayani kan fikin imam malik fikin imam malik قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على رعيين مفترقين أو على رعاع مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته إمام مالك يشوى أحسن ما سمعت في من كان يغنى mai kyawa maganganu da naji da ji magana daban-daban kuma a cikin maganganun da ya shi mahi kyawun su duka fi man kanu wa ganamu wanda yake da kananan dabbobi mun ce ku ganamun shatu kudin ka ci kananan dabbobi ka huta ko kananan dabbobi dan baka sha akuya kula akuya ko tambiya ko rago duka ya ciki ganam ya ciki haka shatun wanda yake da kananan dabbobi a laraye ne makiyayi biyu gare shi maftarkai ne ba a gama suke ba wannan garke a can ko a wannan garin wani a wancan wurin a rarrabe aw ala ri'a'in maftarqin ko ko makiyaye ma da yawa yauce garfin makiyaye biyu ri'a'in ma makiyaya ma daban-daban ba wuri ɗaya ba iya dabbobi a nan kaza iya da nan kaza irin wannan kuma fi buldanin shatta ba gari ɗaya ba a samu kuɗi a samu kaza a gari kaza iya da kaza garin daban-daban ko ina kuma iya dabbobi imam malik ya cewa anna zalika yujma'u ala sahibi imam malik fi imam malik abin da ya kamata sai tattara a can nawa gare shi 30 40 wuri kaza ne da sai fa yu'addi zakka sai ba da zakka a wuri guda ko shikenan dabbobin duka zani amma ga a wuri guda ya ba da sadakar yawan dabbobin da yake da su haka imam malik ya he imam malik ya kawo misalin ya ce wa mitul zalik to wannan yanda aka bada wannan misalin na mai dabbobi gari daban-daban garki daban-daban ya ce haka misalin shi الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقات متفرقة في أيدي الناس شتى haka hukuncin yake ga wanda yake da zinariya ko azurfa kuma ce kudi dai sifa da aka tana ko dollar a hannun mutane daban-daban ka ba da kadan hannun jiya ne a nan kana da a can kana da a can to kuma duka naka ne ga da magaran ga yana ga ina ne duka su nan daban da kuma kowane hannun jihar ka ne to shi ma wannan ya ce yambagi lahu a yi jima'a sai tattara duka lissahin ba ka lura ba sai tattara lissahin fa yi kuru jama'a waje ba alai fi zalika min zakatiya sai hudda dukkan ko ina inda yake sai huda da sayar duka duke su ko'ina ta yi zaka a wuri guda haka zai shi ma yana da mai dabbobi daban-daban da mai kudi da dukiya daban-daban suka dai magana guda ce za gama da sayi a wuri guda ka bada shi kenan kasa da shi an gane ko sai wa qala malikun في الرجل يكون له دعم ولمعز أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه صدقة صدقت يتي حكى ما مالك يتوى mutumin da sarrajul ya kullu zan wal ma'az mutum iya da damakai haka bangaren awakai aka da'an rago iya ciki tunkiya sana mutum kiya sana ciki haka ma'az akuya haka tasiya ciki da akuya to wannan kiran dabbobi ne daban-daban duk da da'am da ma'az duka suna cikin shatin ko gana to kenan daban-daban ne da makai ne da awakai nan ya so karantar da kai duk da tunkiya da akuya ba irin su ɗaya ba amma a ƙanin zakka ana gama su a mai magana misali a cikin zakka ta kayan gona ba a gama hatsi da dawa da masara da wake da gujiya kowanne sai ya kai zakka misali ana hudda zakar kayan gona a wusuki masa'i 300 yakan a nan ina da gujiya sa'i 250 wake 250 hatsi 250 dawa 250 kawai dubu ke na ko amma zaka ba ta hauna ba don ba jinsi guda ba ne kenan wannan haidai kurin an ce mutum kai zauna bai sadaka kurin yi sadaka amma zaka ta wajibi ta hukun shi ba da yau abin da samu don kowanne bai kai zaka a kara kanshi ba to amma maganar tamakai da awakai su ana musu jinsi guda duk da ba a yi bane ba ya ce wanda yake da awakai da tamakai tuje ma'ale za a tattara yawan sukurin nawa ne ba tamakan da duka sai guda fa'in kana fiya mata jibo fi sadaka idan da aka tattara tamakan da awakan da rabin agan gama wani guda an ga lissahin zakata kai kun lissafi guda ba a warewa sun dikat sai a hudda zakar yawan dabbobin da yake da su wa qal ma maliki cewa inna ma hiya ghanam kulluha ai duka ghanam ne amma tumkiya da akuya duka suna suna za ka sunan ghanam shi ta kenan haka da gama an tsari yace wa fi kitab umar ibn khattab cikin takardar da aka kawo shi wannan ma'aikata jagorori a ciki ya rubuta wa fi sa'imatul ghanam a cikin dabbobi ƙanana masu zuwa kiwo shi sa'ima daba mai zuwa kiwo shi sa'ima a cikin ƙananan dabbobi masu zuwa kiwo iza balagat arba'in na shatan shatun idan ƙaramin dabba ta kai arba'in za a ba da shatun dabba guda ƙana malikun kakunci a kanin annabi kenan haka da al'ummar ce kenan ba bambanci kowanne za ku yi kenan bai ce ba a kuya ko gaza shi hujja mama qala maliku imam maliku muke cewa fa in kanat ad-da'nu fi akthar min al-ma'az wa lam yajib ala rabbiha illa shatun wahida akhadha al-musaddiq tilka ash-shat allati wajabat ala rabb al-mal min ad-da'an yace idan imam maliku yace dan fiko ce sai imam maliku kama salolin yace idan fa in kanat ad-da'nu fi akthar in da aka zama awakai da tamakai raguna ta akuya sai zaman to tamakan suka yi yawa akan akuya wala yajib ala rabbiya ba ba tsorawa mai wannan dabbobi ta kudai illa shatun wahida shatun ɗaya da ba shatun kuma ya dokan kowace ya ce a hadar musaddika tilka sha sai shi mai amsa sadaka sai al-musaddiq kira malamin malamin zakka na kiyafa zakka sai a mushi tilka shatil to jabat al-arbul mal muna da'an sai a mushi in dawo ce ɗaya ce bi ce sai a musa daga bangaren wanda suka yawa kenan bangaren raguna ko tamakai sai doka cikin mahi yawa zai doka in tamakai suka yawa wa in kanat al-ma'az akthar min ad-da'an idan wa akuya ce ta yawa akan tinkiya ukhidha minha sai amshi zakkar daga cikin bangaren awakai ko dakuya haka za a yi ki zaki da mafi yawa fa in stawat tad'an wal ma'az in da tamakkan da awakan garshen diyawan su daya akhadha shata min ayati ma sha'a sai diba ne wa ana zai doka ko a tamakkan din da doka ɗaya ne ko a tamakkan zai doka ko bangaren awakai ko ina doka ɗaya ne ba kana wannan kenan wanda yake daga magami kenan zikir nan ya gaya mana kenan dai kurin za a diba wanda ya yawa wanda ya yawa a ciki za a ɗauki lissahin in tamakai suka yawa a cikin za a ɓaɓɓa zakka in abokan suka yawa za a zakka a cikinsu in ko dide ne wannan kuma dole da ya ɗauka ta yi babu sharaɗin sai kaza sai kuma kala malikun wa kadhalika al-ibnu al-iraq wal bukhut yujma'ani ala rabbihima fi sadaqa haka na raƙumi mai tozo ɗaya ko mai tozo biyu shi al-bukhut ana daban-daban ne mai tozo ɗaya ko mai tozo biyu a dai kuma ne amma akwai bambanci ma duka sa ɗauka sunan raƙumi yujma'an ala rabbihim sadaqa za a hada lissahin su dinda sun sadaqa mi za a gama a cikin zakka ba warewa duka lissahi guda gare su wa qala imam maliki cewa innama hiya iblun kulluha dukan sun sadaqa mi da da yawan ke mai tozo mi da duka sun sadaqa sun sadaqa mi da mai tozo daya da mai tozo biyu ko da sun sadaqa mi to fa in kanta al-i'rabu hi akthar in wannan raqami mai tozo daya shi yawa yace shi ne aka tabi al-bukhut ya yi wancan tozo biyu wala mai jib a larabi ya Allah ba irin wani shi kuma wanda yake da dabbobin ai raƙumi da aka ɗora mishi ɗaya zai kawai ko na ka fari akwai zamin iraq sarƙata ya doki zakar daga cikin mahi yawa kenan mai tozo ɗaya fa in kana tun bukhut aka san in wa mai tozo biyu yawa kamar da wancan ƙanana fari akwai zamin sai a ɗauka daga cikin masu mai tozo biyu kenan nan ma dai duk dai wanda yawa zai ɗauka cikin shi yace fa istawat in daidai suke yawan su fali a hudun ayati ma sha shi ma ya zaba kamar da aka ci kanan dabbobi su ma anan ya zaba yace wa kadhalika al-baqar wal jawamis al-jamus akwai nan saniya a sama can aziya saniya ce amma ta ga tuki wata kamar haka ta gaba ma daban ne kuma saniya ce amma san da ko daga nan kamar ganin ta kamar hotuna ko a tele saniya ce amma ba zan tabbace ba ta ci katuwa ta ta girma sai da gashi a gaban ta katuwa masanya ce kawon ta haka kawon shi za kawon shi ma daban ne da inda mu ba ta kawon na haka garam garam to kenan shi ma irin wani duk da na masu sun saniya duk da ba irin ta ba kuma wata macen ta girma ya musu to su ma duk da saniya wannan irin ta mutu nan da waccan saniya waccan mai katu wannan duka su ma tu jama'a su sadaka za a haɗa lissayin su a cikin zakka a larabbiya za a wa mai su da sayi nawa ne وقال إنما هي بقر كلها duka dukan mamaye bambancin girman su suka dai sunanta saniya ko ta sunanta saniya duka duka da shanu ne shi da bakaru shanu ne duka shanu ne yace fa in kan da bakaru akasar min jawamis in shanun suka yawa akan na irin naman nan da wancan manyan suka yawa wala tajibu ala rabbi illa baqratun wahida shi kuma saniya da aka dora mishi falyakhud min al-baqar sadaqatuha sadaqatuhuma sai a dauki zakar a cikin saniya irin ta masana in su suka yawa fankar da jawami su aka sar ɗan wasu na manyan shanu suka yi yawa ba da ya kusa mina ya ɗauka daga cikin duk da magana kula cikin fa in stawat in duka shanun ana da manyan tsotsi daidai ɗaya fa da ya kusa min ayyati ma sha sai ya ɗauka daga duk wanda ya so ya zaba fa idza wajabat fi zalika sadaqa suddika sinfani jami'an in duka sadaqa ta wajaba kowace kenan ta hakan su sai a hudda sadaka duka bangaren biyu za a ce nan ya kai ko ina ya kai ko ne a hudda jamus a hudda a wannan a ce ko ne ya kai misali shi mana a wakan haka ne ko ne in ya kai zaman kai yanzu a hudda a cikin nashi ne amma ana magana ne an kwatsa ne kala malik kuma fiki wata man fikin daban dai tun dai nan fikin masu cikin fikin masu malik gaba da yau imam malik ke cewa man afada ma shi da min ibnin aw baqarin aw ghanamin فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد wanda yau ya samu raƙumi na farmashiyatar ya samu dabbobi wanda dabbobin ibilin ne raƙutun raƙuma ne au bakaran ko cikin shanu au ganin makwacin ƙanan dabbobi ya samu sabuwa yau ko kyauta ko gado ya samu zai mallaka to wannan fala sadaqata alayhi fiha ba dora mai zakka a yau lokacin da ya samu hatta ya kula alaiha alhawl sai shekara ta zagayo min yawmi afad daga ranar da ya samu sai baduwar haka zakka za ta hau wannan dabbobi kamar aka bayar akan da kudi ko sai shekara ta zagayo daga samun ka yace amma illa an yakuna lahu qablaha nisabu mashiyatin والنساب ما تجب فيه صدقه yace amma inda ba abun ba haka ba yake sai inda daman kana da dabbobi wanda sun kai nisabi dama zakka ta hau kanka kuma ya ka samu kyauta ko gado ta sabbin dabbobi wannan iya da bambanci ya ce domin me ya ce nisabi shi ne abinda zakka ta zama wajibi karshe imma hamsa zaudin minan ibida ko raƙumi biyar wai ma salasuna bakaratan ko kana da shi kasa dama kana shanu talatin shi ne sabon au arba'una shatan ko karamar dabba arba'in to a wannan halin da kana da nisabi dama na dabbobi ka samu ƙari ya ce fa'iza kan da rajula kamsu zaudi min al'ibil au talatuna bakaratan au arba'una shatan sun ma a fada ilayya ibilan au bakaran au ganaman bishtarain أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة حول كاجي كنا أنا da ya maganar yau ka samu sabuwar dabbobi ka samu dabbobi raƙumi ne shanu ne aukai ne ƙanana ka samu yau zakka ba ta hawa kanka ita sai shekara ta zagayo daga ranar samunka amma yace wannan magana ana magana ne akan wanda ba shi wata dukiya ta zakka dama to yanzu wanda yake da dukiya zakka ta haushi imma kanana imma da kumi na ya kai biyar kin ko shanin sun kai talatin ko da kanana sun kai arba'in in akwai in sun kai zakka dama to wannan zai hudda zakka tare da asalin zakkashi ta farko an gane ko kenan zai gama da kamar kudin da kake da ke ya gama da asalin kudin zakka ka tada zaka gama sai ka hudda zakka tare mun ga muku a cikin kasuwa na baya sun bulgun na magana akwai masu ganin cewa kowace abin shi karshe ko Allah kan bada kudin bada kudin to ne ya so ga mana a za a gama nan fikin Imam Malik anan za a gama wannan da tazo daga baya za a gama da waccan asalin zakka ta shine ke magana anan yace kenan duka kenan faɗi za ka lirajul hamsu zaudi idan mutum yana da raƙumi biyar nan ibil kenan au talatin na bakaratan ko da saniya talatin au arba'una shatan ko karamar dabba arba'in wannan ko ayyuka wanda yake nan shi ne sabi ko don abin da ya samu gare ka to kana da wani dabbobi sun kai zakka sun afad ilaiha ya ka samu ƙari daga akote da bak na ibilan raƙumi ka samu ƙari ko bakarance ka samu ko ganaman an da ka samu bishtayen kuɗin da kuɗi ka samu au hibatin ko kyauta aka baka au mai rasa ko gado ka ci ka samu ƙarin dabbobi kuma ta ce ta wani fa'in na wusar duk wa wannan zai sarƙar waɗannan dabbobi da ya samu daga baya ma'ama shi ya ci ta dabbobin shi na da wannan sabon da samu zai gama su da asalin dabbobi na da sai da sadiquha lokacin da yake sadaka ta wancan dabbobi na farko da shi zai wa in lam yakul ala albat hawl ko da wannan da suka daga baya ba suka shekara ba sai kai masu da asalin dabbobin shi an gane ko kenan zai mulki da kyau kenan in dabbobin da ka samu su kaɗai ka samu yau ka san da tukunin sai shekara ta zagayo amma idan cewa daman kana da dabbobi wanda suke sun kai zakka to an zai gama wannan asali da wancan to yanzu za ka yi ka samu wani samun zakar kuma dabbobin wanda baka wasu a can sai ka ce maka wa in kana a fada min mashiyati ila mashiyati a suddukan abin an shari'a biyomin wahid abu kabar an yi arinsa biyomin wahid ya ce wannan magana da ya gaya maka ko da abin da ya samu na dabbobin saye ne gadon ne kyauta ce an mai wannan misali shi wanda ya bashin ya huda zakar shi misali yau na huda zakka yau misali kai gobe sai na baka kai kuma zakar taka ta zo shigari misali na ya za a yi ya ce a wannan halin da lokacin da ya samu wannan zakarin da ya samu wannan dabobin da aka bashi karsu duka an riga ya mutu zakarsu kamar alistariya ka hanyar saya ko da kwana ɗaya ne ka hanyar ka saya abin da kasu da kwana ɗaya ko gado na kai da kwana ɗaya kenan an huda gado an huda zakai ka gada wannan da ko da kwana ɗaya ne fa inna hu saddiquha ma amashiyati yana saddiqu mashiyati in ma da kwana ɗaya misali iyayewa yau a mu da zakar dabbobin wannan misali babana na ci gado ni kuma zakata ji wuce gaba gobe kurin zan gama wannan da na samu daga baya da wancan na wani da ko da kwana ɗaya da samu wani magana ko kenan duk duk abin da ka gado ko ki zaka baka dabgan dabbobi sai ta kai za a hudda ma dabba zakka a cikin kwana biyu ko ce a zakka su magana kenan za mu ji bayan insha Allah haka ne fiye sai Imam Malik ana yace sai wannan hukunci Imam Malik ya ce duk wanda samu ƙarin dabbobi tare da nashi wani kasu duka ta kabla shi tariya biyan wahidin au kabla an yi rasa biyan wahid in dai ya samu ƙarin dabbobi tare da nashi kuma dabbobin da ya samu ƙarin an riga mara da kasu ka hanyar saya da kwana ɗaya ko ka hanyar gada da kwana ɗaya fa ina yusaddiqu amma ma shi zai huda zakal wannan dabbobin tare da dabbobin shi na da ina saddiqu lokacin da zai zama sadaka na mashirin dabbobin shi ƙarin malik imam malik ba da misalin wannan da ya maka na magana ka ka sai ka huda zakka an huda zakkar dabbobi kuma aka ba ku ka ci gado aka huda zakkar zakka ta biyu ko da kwana nawa ne yace misalin shi to inna ma masalu zalik misalin wannan ce masalu war yuzakki har rajul misalin ta kudi gare ka yau ka huda zakka suma ishtari biha min rajul akhar arada na huda kudi na yau sai da kudi sun kama misali miliyan 2 miliyan na huda zakka na bada sai kudin da suke hannuna ko kudin sai na ga dabbobi na saya ko wani kaya na saya kayan sai da tsari ta shinkafa ko da daban na saya ba na hudu zakar wa qad wajabat wajabat alayhi fi ardihi zalika zaba'u sadaqa to misali kai misalin mutum yake da azurwa misali ko zinar ne zai ba da zakata kuma sai ya saye da wannan kudin sai ya saya a wajen wani mutum daban ya sayi wata haja kad wajabat alayhi fi ardihi zalika wannan mutumin da ya sai da mai kayan zakka ta kama shi ya hudda zakal wannan kayan kai kuma sai da maka ka saya da kudin ko ada kudin ka saya to ka saya da kudin ka kuma shi kuma ya hudda kansu yace da Allah sallallahu fa yakhudhu rajul akhar fa ata hada yawm kai da ka saya daga baya ya zo daidai da sayin ka shi ya ya hudda zakansu kuma kai ya kasa da kudi ka saya yau gobe da sayan da sayan ka yazo ai da wannan zakako to kai ma ka kawo zakar su tunda da sayan ya zo bayan ka mallaka da sayan zakar ka ya zo bayan ka mallake su ki dan da mu zakka bi kenan a wanda dukiya zakka bi a cikin kwana ɗaya kwana biyu mun gane magana ko shi da kuma magana Imam Malik ji ko magana shi gurin ana gama duk abin da yazo in dai kana da zakka duk abin da ya biyo baya ko da yau misali ka saye shi kuma gobe da sanda kake zo sai gama da ne da na da hujja ka gobe ta baka ci wannan ji yazo a har shi za a gama tun da man da kudin kai ne ka siyo kudin ne ka wale ka siyo ko da shi an huda musu kai ma ka huda ka magana ke tudai ne baka kudi sai ne a baka kudi ga kudin ka shine kenan sai an baka sai mu da daya zaka zaka gobe shikenan gobe kudin sai ka rawo nan da ta yau da ta gobe ka huda ka gaba duk dai lissafi yau na wani zaka zaka ta guda huda amma kayan gobe sa miliyan guda ba ta wani shekara ta zaɓi yin gama ta yau kin da ta gobe duka sun zaka gaba da ba huda ba ba ware ba in kuma sa yau na wata zaka sa miliyan guda gobe shi ke zaka iya yaba da kuma na huda zaka yau kurin gobe sun samu ta miliyan goma wannan ta tsira wannan hijaba da kuma yace kenan idan ta fayyukhrij rajul akhar sadaqata hada al-yawm kenan shi sai huta zakai shi a yau wanda zakata kama shi wa yakunu akhar kad sadaqa hada al-gadi shi kuma gobe kenan shi an huta zakata ya kuma gobe shi annabi ya huta kwana daga jiya wanda zakata ka kaya kuma gobe an huta zasu a hannun wannan mai kaya ya huta yau shi kuma mai sai gobe huta kun duka dukiya guda ce qal alama duk aidan في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها صدقة nan mutum ne iya da dabbobi ƙanana amma zakka ba ta hausu ba ba su kai ba zakka fashtara ilaiha ganaman kasira iya misali misali da kumi misali iya misali akuya misali goma ko ishirin kuma ne ya so ɗari kuma kuma ya so ɗari ya gama su wanda wannan wanda ya so tajibu fi duniya sadaka kadan kasa su ma zakata kama aw wani sai ko gado ne yayi da dabbobin shi kadan ne da kuma sai gado ma sayawa annahu la tajibu alayhi bi ganama kullaha sadaka duka wannan gaba daya zakka ba ta wajibi kanshi ba tunda bayan abin da ya samu yanzu bai mai da sai a ce tunda dama akwai goma zaka mata 30 a wannan kuma yace hatta hul al hawl eh shekara ta zagayo min yawmi afada bi ishtira'in aw miras sai shekara ta zagayo da sayen da yayi ko gado ne yayi to kun za a lissafin zakka magana ko da ba su kai mun sai kinan zai samu ƙarin kinan za a lissafi daga ran nan kuma shekara ta zagayo wa zalika ce wannan magana da yake imam malik ce anna kullu ma kana inda rajul min mashiyatin la tajibu fiha sadaqa min ibn aw baqarin aw ghanam falaysa yudu zalika nisab san malam hatta yakun fi kullu sinf minna mata fi sadaqa abinda yake ce nan yace duk abinda yake wajen mutum na dabbobi wanda zakka ba ta zama wajibi a kansa ba raƙumi ne shanu ne ƙan dabbobi ne wanda kowane akwai daban-daban to duk da yawansu falasha kudu da kansa ba a kansa na sabi tun da daban-daban ne hatta ya kun kudu samfin mina ba ta fita raƙumin goma ne raƙumin biyar ne wanda kaza kaza ne a gama tumki ya kaza wannan raƙumin shasani ya kaza a sai kowanne nisabin shi ya kai shekara ko ne ya kai nisabi kuma samfin shi ya kai nisabi kuma shekara shine kenan kenan hatta ya kunu fi kullu sinfin minha mata jibu fi sadaka sai in kowannan ya kai zakka ake magana da yawan su wannan nan raƙumin sani 25 misali raƙumin hudu ko kaza tumkiya 30 duka ba su kai ba yace to fa zalika nisabul ladzi yusaddiqu ma'ahu ma afada ilayhi sahibu min qalil aw kaseer min mashiya to wannan kenan dabbobin da suka kai nisabi su ne mutum ke gama asalin yake gama abin da ya samu daga baya he sadaka sa tare amma wanda bata kai ba nisabi ba mata nisabi ita kenan sai ba dade dan wani ta ta cika zaman nisabi bai zaman nisabi daga nan wani ake wani ya magana baya da yace maka ana gama fa'ida ta zo daga baya da asalin dabbobi sai dabba da dama ta kai nisabi dan a shanu ne dan a tumakai ne dan a wakan ne ko da kine dai sai dama in sun kai nisabi dan wanda zakka su ne da abin da zo daga baya sai yanzu an da misali amma idan bai kai ba misali ba wani misali amma da abin da ya zo kaɗan da yawa zo bayan namu da kira sabi kaɗan ya zo da yawa zo kun zan gama da asalin dabbobi na wannan kenan kala malik imam malik rahimahullah ke cewa walau kanat lirajul ibn aw baqarun aw ghanamun tajibu fi kulli sinf minha sadaqa ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة saddaka ma ma shi tihina saddiqwa yace kenan in kana da misali rakuma gare ka ko shanu ko kan dabbobi tajibu fi kullu sinfin min akhraqa a kowane jinsin a shanun ne a tamkaran dabbobin ne a rakuman ne kowane sinfi sadaka zakata kama a wannan hali ne sun afada ilaiha ba'ira ne ka samu karin ko da rakumi guda ne a wa bukata ko sanda guda ka samu a sata ka samu wannan ya gama tare da sada wancan sadaka ma a mashati yake hudu zakka su tare dabbobin da shine sadaka lokacin ka sadaka baka rabawa yace wa hadha ahabbu ma sami'tu ila ilayhi dalaka wannan shine abinda nahi gani nahi so cikin manzanin malamai wannan ra'ayin shi ne doka kida kuma sabanin haka masu ganin kowanne za mai shigar shi akwai masu ganin rayuwa قال مالك فالفريدة تجب على رجل فلا توجد عنده nan kuma imam malik ya magana an dora ma zakkaka zaka ba da misali ka ce annaha in kanat ibnu makhad kana da el shekar a cikin ta biyu ya kamata ka hudda zakkata falam tujad ba a same ta ba el shekar a cikin ta biyu a wajenka tun da ba ba ba ta ukhidha makana ibnu labun sai a dauki dan namiji dan shekar biyu cikin ta kambacin kambacin ta zakaru namiji kenan وإن كانت بنت لبون أو جقة أو جزعة ولم تكن عنده أما إذا منتو ذاك بعد بنت لبون إيش كاي بتكون تو كو هيكا شكرا أكو تكون تهدو كو جزعة تكون تجر أما ولم تكن عنده أو جن باكر إرد إتا لا تكن عنده كان على رب الإبن أيبتا كنا أنا ba a cewa ɗauko ta da baka baka he dai ka sayo ka sayo irin wannan shekarun ka ba mu tsaftsaka kenan sai a ce to ka so zai shekara uku ko shekara hudu ko shekara biyar kenan su ba cewa a bada namiji ko mata kaza irin in wace shekara ɗaya ce in da shekara ɗaya cikin na biyu ce ta wani ana iya bada ana iya bada namiji ɗan shekara biyu amma ita in ɗan shekara biyu ne cikin ta uku ake so a bada a mace ko shekara hudu cikin ta uku cikin cikin ta hudu ko shekara hudu cikin ta biyar in su za a bada in baka da su yace sai dai a je a sayo a kasuwa a bada wannan fiƙi imam malik kenan can ba mu karanta nasan hadisi cikin bulugu maramu ne nasan hadisi ya zo annabi ya ce a amsa a bada dabba biyu ko kamar cin tsoro ko misali za ka bada ɗan shekara ɗaya shekara ɗaya ya kace za ka bada shekara biyu cikin ta uku baka ita ya ce ka ɗaya gare cikin ta biyu a ce ka bada ta tare da ƙaran dabba guda biyu an kuma kai ne kake da babba ya amino ma ya shekara dabba biyu ko bangaren hadisi ya tabbata kana amma ne shi fiki ma malik ta a hada su eh lalabe bai wata ruwaya shi ya haka shi imam malik don cikin cikin motsa miki ta imam malik yace anan imam malik ce kenan kenan kana ala rabbil ibl anan mira umma an dora mishi an da bata'a ya sayo dabbar mai wannan shekaru hatta atihu biya ya kawo musu kenan kambacin abin da shi so da kudin shi wala hubbu an yutihu biki mata ban yarda mana ta banna goyen baya a ce ya bada kudin a kai bada wata misali kudin ko dai a yadda ya kawo yadda ya so irin ta ya bada kwan eh wa qala malik imam malik kuma ke cewa fil ibl al nawadih wal baqar was sawani cikin raqumma masu ban ruwa ko saniya mai ban ruwa wa bakar alharf da saniya ta nakaciya wadda take nakaciya ba ta noma ta manoma da take karta kasa tana noma akwai da take jan take jan amma ko abu noma ko eh kenan ko rakumi mai ban ruwa ko saniya mai ban ruwa ko saniya mai jan abun abun noma yace inni ara an yu'khadh min zalika kulli idza wajabat fihi sadaqah ita iyaga ra'ayin shi iyaga za a amshi zakka a cikin duk irin wannan dabba ko ta baruwa ko ta noma kowace za a amshi zakka a kansu in zakkar ta kai amma mun karanta nasi a jikin murfu'i annabi ya ce babu zakka kansu Allah shi kan malika ina ganin ya kamata mu tsaya ganin za mu gama darasin da muka yanzu da wannan kenan yanzu dai a takaice duk mun ji fiki imam malik kan zakatar dabbun daga shanu raƙumma ƙananan dabbobi bayan dai nisabin bai canzawa guda ne kurin bambanci kurin maganar abin da ya ƙaru daga baya da ya zo daga baya in ya zo maka kana da nisabin zakka ka gama da na da idan ya zo min babin sabon zakka ka ɗauki sabon lissafi wurin kun kuɗin ne haka ne dabbobin haka nan Allah ya taimake mu fahimta abin da ake Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad domin cewa kenan dan gama wancan dan mun saka da Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته